to kala To bayan da ya taho da wannan magana mai daɗi Allah ba shirye da uban ba sai ga da sai ga abin da ce Rajibun ata ahliti ya Ibrahim kai mai gudu ne daga abubuwan bautawa ta ya Ibrahim wato magana mai kaushi la illam tantahi in baka hadu baka wannan magana ba baka hadu daga wannan magana ba naka zan kashe ka da jifa wato da duwatsu aw bil kalamil qadi ko ko zan yi ma mugunya magana zan yi ma baki ko zan tsine ma wa hadaina ni ka kaurace min maliyan lokaci mai tsawo ka ban son ganin ka ita daga gidana <laughs> to tiga eh iyaye ne eh an yi musu قال سلام عليك To, wato shi imani, wato fahimta ne, imani kullum fahimta ne, saboda haka wato in kana son ka ɗebe fahimtar wani, in kana son ka ɗebe imanin wani daga gare shi, to sai ka kawo musu wasu hujjoji waɗanda za su wanke waɗancan da sun karja suka tabbata cikin zuciyarki amma ba da duka ba ba da faɗa ba da faɗa bai yiwa don duk mai wanda kake son ka shiryar da shi zuwa ga wani abu da kake so to kana son kai magana da hankalinsa ne in ka faɗa shi da faɗa yaushe ka kori hankalin kenan yaushe ba eh, ko zagi ka kori hankalin ina zai yiwu ah, saboda haka ashe kenan tausasawa ake yi duk mai wa'azi ga na sama ko ga na ƙasa yana magana da hankulansu ne abinda ya kamata shi magana mai laushi kun gane ko domin ya wanke wancan abu da hujja bayyananna kuma in ba bai ma magana ce babu Allah ya baka hakuri amma sauraren ni kaga yanzu mu yagun malamai sun karkatar da ni abin nan da sun ka ce gaza kaza eh, kawo min abin da zai wanke shi shikenan in baka ka iyawa mu ga wani malami wanda zai iyawa shi wanke ya fi kun gane ko in ya ce ba ka da kunya ce mi a kunya ba ba da kake so in ɗauka in sa domin in an ce ba ka da riga sai ka ce menene riga don in sawo in sa in ka ce ba ka da kunya ce yaya take kunyan nan ah, ah. domin wato abin nan annabi ya yabi matan ansar ya ce ba su abin nan alhamdulillah Allah ya ji kan matan ansar kunya bata hana su koyon addinin su ba ashe in ya zan abin nan kunya ta hana ka faɗin gaskiya ta zan ba kunya ba qala salamun alayka kun ga yadda abin da eh, Ibrahim ya na. sai yace amince tabbata gare ka minni da gare ni ai la usibaka bi makaruhin ban samun kada abin da yake baya da kyawu sa astaghfiru laka rabbi zan nema ma gafara ga ubangiji na innahu kana bi hafiya shi ubangiji na ya zan mai girmamawa gare ni yana karba addu'ata ai abin nan barran fa yujibu du'a yana karba addu'ata zan yi ma addu'a wa qad wafa eh, bi wa'dihi al ya yi alkawali kuma ya cika alkawalin na yaro, k'a masa gafara kamar yadda yake cikin suratul shu'ara da yake wa gafil li ka gafarta ga ubana wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi wannan yayi masa addu'a gabanin ya bayyana cewa Allah bai nihin shi musulunta ba kun gane ko kama zikira kamar yadda an kambata cikin suratul bara'a wa atazilukum وأعتذرهم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ألا أكون بدعاء ربي To Ibrahim da ya ci gaba da magana ga ubansa, wa ta zulukun kuma zan nisance kuma yadda kace in kaurace ma, to zan kaurace, wa mata dukuna kuma zan kaurace ma abinda kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba. wa rabbi in kire ubangiji na in roki ubangiji na asa Allah aku nabi du'a rabbi shakiya ina fata ina roko ga Allah kada in zama rashin arziki ga abin nan bauta masa wato kamar yadda ku kun kai shakawa bi ibadil asnam ga bauta ma gumaka ni ina fatar Allah shi da ni in bi hanyar kware ta bauta masa to ci gaba فلما لهم وما يعبدون من دون To idan wato mutum ya bar mutanensa saboda Allah, to Allah zai musanya masa wasu mutane. falan masu zalamu lokacin da ya nisanci mutanensa ma ya na, ya nisanci abinda suke bauta ma min duni wanda ba Allah ba bi an zahaba min babil ya tashi daga garin duk gaba daya sunan garin su babila ko kuma sunan garin kusa wani gari ne cikin iraq ilal al muqaddasa zuwa baitul muqaddas wato hayas in farada an aqalibi ne ya zan shi dai babu sab babu dangi shi dai wa hajara min ardihi al ma'huda kuma ya hijira daga kasar shi wanda ya saba da ita fi sabilillah don dauka kalmar ubangiji to da yayi haka nan ne a sakamakon da Allah ya yi masa wa habna lahu ishaqa wa yaqub mun bashi ƴaƴa biyu wato ƴaƴa biyu waɗanda za su ɗebe mai kewa ishaqa da yaqub wa kullum minhum ja'alna nabiyya kowannen su daga kowannen su mun sanya shi annabi kun ga bai ambaci bai ambaci Isma'ila ba domin bai zauna tare da ubansa ya ɗebe masa kewa ba shi kuma an kai kashi wani ta hikima daban wanda yake nan gaba za mu za mu tambaya kun fahimta ko to ci gaba wa wa bina lahum من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم mun ka ba waɗannan wato mun ka ba su wato Ibrahim da ƴaƴan nan nasa biyu mun ka ba su mai rahmatin daga cikin rahama mun ka ba su dukiya mun ka ba su ƴaƴa waj'alna lahum lisanan sidqin aliya sannan mun ka sanya musu harshen gaskiya wanda amma daukaki kowa na yabon su cikin duniya wa huwa sana'ul hasan shine yabo mai kyau fi jami'i ahlil milal duk sauran mutanen addinai waɗanda abba ya gare suna yabon su to ci To akwai abin da ke fita daga ƙasar Ibrahim tare da ubansa tarahumul walad wa tirabuhu wato tausayin da da girmama wa shi da ga ubansa ko ba haka ba wa hubbu hidayatihi lahu kuma kullum da na son uba ya shiri wa min qissati ibrahim wa bani wa ibnaihi sannan kuma ana iya fahimta daga qissar ibrahim da ƴaƴansa biyu wannan isma'i eh, wannan ishaqa da yaqub at-ta'annus ɗaya bikewa yayin ka samu ƴaƴa ka dore ɗaya bikewa da su kun gane ko ka kusantar da su ka dora abin nan tarbiyyar su mai kyau wa kamalu tanqumi bi wujudi ibnin salih kuma abin da aka mala jin dadi ka samu da wanda yake salihi tun kana da rai wa baqa'il ismi kuma abin da aka kari wato shi zan suna ya wanzu a ce dan wane ne na kwarai kun gane ko wasu murar al'amalin salibi sannan kuma dogewa aiki na kwarai game da da domin in ka sami da na kwarai yadda na kwarai din to har abada da shi da ƴaƴansa har zuwa ƙarshen su na duniya kullum sun kace Allah ya gafarta mu uwaye na duk addu'a za ta kawo gare ka ashe kun ga samun ɗa wato na kwarai ba karamin abu bane ka ɗebe kewa da shi yana yaro bayan haka nan abin nan aikin ka na kwarai abin nan ya ci gaba sunan ka ya ci gaba a yi ta yi ma addu'a saboda shi to ci gaba واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب موسى wato wannan takibi na abin da ya gabata ne wadkur fil kitab Musa kuma ka ambata ka ambaci Musa cikin littafi innahu kana mukhlasan wato shi Musa an tsarkake shi daga bauta ma wani Allah ai ukhlisa fi ibadati an tsarkake shi ga bautawarsa eh, daga wani bauta ma wani Allah wa khallasahu Allah min ad dunas Allah ya tsarkake shi daga duk dauda eh, abin kafirci wa kana rasulan nabiyya kuma ya zan manzo wanda annabi kun fahimta ko ah, maimakon ya ce kana nabiyyan rasula sai ce ah, rasulan nabiyya domin ah, abin karshen abin kafiya domin abin da annabi wanda Allah ke ba wani hukunci don shi shi kadai in an ce shiga yamo ne ya zan manzo ko kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi an manzo ba kun gane to ci gaba wana من جانب الطور musa? وقربناه نجيا wato an ka ce ya Musa inni ana Allah mun ka kirai shi min janibi dur daga gefen dutsi ana aimani gehe na dama allazi ala yamini Musa wanda yake dama ga Musa hina aqbala min madina lokacin da ya fito daga madina za shi na sannan asanna minhu shi haruna ya fi shi bi na shekaru bi arba'i sin shekara biyu hudu waje ja'alnahu aludan lahu mun ka sanya haruna ya zama taimako gare shi wa nasiran wa mu'ina mai taimako gare shi fal insanu mahama ala mutun duk yadda ya ɗaukaka wa karuma duk yadda ya samu daraja ya taji ila man ya yana taimako yana bukatar wanda ke taimakon sa ko ba haka ba fal aku mithlul imni dan uwa kamar da yake fi misli hadhihi al-awakid irin ga irin wadannan gurairai ah, don haka wato aka kawo amfanin da ko ko dan uwa wanda yake Allah ya tsarkaka daga wannan kun gane ko to ci gaba eh وكان رسولا نبيا to kuma ga wani annabi wadhkur fil kitabi isma'il ka ambaci isma'il cikin littafi wanda yake zai nuna amfanin da ga uba ko amfanin uba ga da ka ambaci isma'il cikin littafi innahu kana sadiqal da shi isma'il ya zan mai gaskiya alkawali in yayi alkawali bai warwalewa. lam ya lam ya illa wafa bai taba yin alkawali ba face ya cika bihi da shi wanta zara man wa'adahu salasa ayyamin yawa wani alkawali yace ka tai ka abin nan ta in zo in iske ka yace to ka tafi ina nan ya zauna kwana uku yana jira ko kuma shekara har ta raja ilaihi fi makani har ya to iske shi yana nan zaune kun fahimta ko irin wannan ya taba kuwa ga annabi kamar yadda yake cikin ashafa eh ba ya rasulan eh, tun farko in ka san ba yi ce ba ba ni nan eh, sai dai abin da ka faɗi uzurinka wa kana rasulan ya kuma zan nabi ya zan amazon Allah ila jurhum an aika shi zuwa ga jurhumawa kabilatin min arabil yaman wato mutanen yaman su ne larabawa to sai aka dauki isma'il da shi da uwar shi suna yana jariri aka kai shi bidan faran faran wato wurin makka babu ruwa ba wani ba komi sai dai daki na nan kuhan dakin ko da yake ruwa ya ya rusa shi nan an ka aje shi bayan haka nan da kisa samun ruwa ba ita muke yi ba nan eh, da ya samu da sun ka sami ruwa sun ka zauna kenan sai jurhum suna zuwa fatauci ah, sun ka kawo wurin da makka take sai suka ga tsuntsu suka ce a ah, aiko mu saba da don inda duka ga tsuntsu akwai ruwa nan ce aiko mun ga abin nan ba mu san akwai ruwa nan ba amma tsuntsayen tsuntsun nan ya nuna akwai ruwa kusa suka zauna suka bincika sai suka iske bacce da abin suka iske ruwa da mace da danta suka ce aiko wannan wuri yana da kyawun zama saboda haka sai suka tawo suka roƙe ta su zauna tare da ita ce ta yarda amma da sharaɗin ɗanta shi da ƙasa suka ce sun yarda don haka wato Isma'ilu da ya fara magana ya fara magana da makwabtan shi Larabawa saboda haka sai ya tashi da Larabci yayi aure daga cikin su ya haifi ‘ya'ya Larabawa masu Larabci don haka wato Quraish da Mudar waɗanda yake eh, danginsa abin da zuriya shi ana ce musu al'arabul mustariba ga tarihi an kasa laraba kashi biyu akwai al'arabul al'arabul arba'i wal arabul ba'i dan wal arabul eh, al'arabul arba sannan al'arabul mustariba al'arabul arba su ne laraba na asali wato kenan waɗancan na sama da su da mutanen yaman al'arabul mustariba waɗanda yake da ba laraba bane yanzu su zan larabawa wata jikokin Isma'il kun fahimta ko to a nazalu ala hajar ko su waɗannan mutane mutanen eh, jurhum sun sauka ga hajar ummu Isma'il bi wadi makka ta garahim makka hina ha Ibrahim lokacin da Ibrahim ya bata wa ibnu da danta fa sakanu ka sai sun ka zauna nan hatta ka bude Isma'il har Isma'il ya girma cikin su wa zawwajuhu min ka aurar da shi daga cikinsu. wa ursila ilayhim kuma an ka aike shi manzo zuwa gare su nabiyan shi na annabi kun gane ko to har yau dai bamu kai ga makasudi ba wa kana ya'muru ahlahu wa kana ya'muru ahlahu bi salati wa zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya wannan shine makasudi da ambata cikin wannan wuri sa shi manzo zuwa ga jirhum kuma maishe shi annabi bai sa yawa shi daga barin shi iyali ba shi samu ‘ya'ya wa kana ya muru ahlahu ya zan yana umarnin mutanensa ko matarsa bi salati da sallah wa zakati da zakka wa kana inda rabbi mardiya kuma ya zan yarda da wurin ubangijinsa ashe kenan tunda ba ka iya zama sai tare da iyali kuma kana son ka samu yaya don ka ɗebe kewa da su to kakka ba su ka yi rena su ba in ka tashi za ka yi sallah ka kama ka tayar da su ka shiryar da su ka karantar da su waɗannan duka abin in baka yi ba ka yi haƙƙin ku ba kun gane ko asluhu marduwan marduwan kullibatil wawu ya an min al-dhammati wa kusra an kace mardiya asali marduwa ولم يذكر له ابن بيان بچ دا gare shi ba ma anna sura mawdu'uha wujudul waladi bai ambata masa da ba ko ko da yake wato sura abinda take eh, hikimata abinda take karantarwa samun da wala hikimatu fihi abinda a hikima na cewa bai samu da ba ambaci sa ba wala allahu kila lam yadhkur lahu alwalad bai ambata masa da ba li kaunihi jaddan nabi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan shine kakan babban da <laughs> kun fahimta ko to duhu ma'rufun mustaghanin an an yuzkar li shuhrati saboda haka ɗansa ba sai an ambace shi ba ya wadatu ba sai an ambace ɗansa ba kun fahimta ko wanda ya rayar da shi ya rayar da komi shi to ci gaba إنه كان صديقا نبيا to ga wani kuma annabi wadhkur fil kitabi idris wato ka ambaci idris cikin littafi huwa jaddu abinu shine kakan uban nuh li'annahu nuh ibn lamak domin nuh sunan sa lamak ko lamk kun fahimta ko bi fatahi lami lamak wa sukun limimi lamk ko lamak to shi kuma lamak ibn mutawashshala bi wazni mutadahhij mutawashshala shi kuma eh, ibn akhanuf a hannu ne idris wa huwa idris kun gane ko eh, ibn shif shi kuma sunan ubansa shif shi ko shif dan adam ashe kun ga abin kusa sulbi dan adam na tsatson shi saboda haka wato idris jikan adam ne a fada hussayudi sayudi ya faɗi wannan magana fi tahdir cikin wani abin nan cikin wani littafi nashi da yake ce mata tahdhir littafin abin hadisi littafin fasara qur'ani sharafahu Allah bin nubuwa shi Idris Allah ya bashi daraja da annabci wa anzala alaihi 30 sahifa ya saukan mai ba littafai ba takardu takardu abin nan 30 kun gane ko wa kana khayyadan kuma dinki ne wa huwa awwalu man man khata bil qalam shine farko wanda ya fara rubutu da alqalami wa awwal man khada fi shi a farko wanda ya fara dinka tufafi wa awwal man labisa al makhida shi farko wanda ya sa tuwa wanda an ka dinke wa kanu min qawli yalbasuna al-julud mutanen da aka gaba gare shi wato kenan ubannin sa fatu suke sawa wa huwa awwal man ittakhadha sila kuma shine farko wanda ya makami wa qatal kufar shine farko wanda ya kiyaci kafirai wa awwal man nazara fi ilmin nujum shi ya fara abin nan binciken taurari wal hisabu da hisabi saboda haka don ya san lokuta da abin nan eh, wuraren ibada da abin da eh, alqibla innahu kana siddiqan nabiyya shi abin nan shi idris kana siddiqan ya zama mai gaskiya nabiyan kuma annabi wa rafa'nahu wa rafa'nahu makanan warafana mun ka ɗauka shi makanan aliya wato wuri madaukaki huwa hayyun fi sama shina dare cikin sama arabi'a au as-sadisa ko kuma yana eh, cikin ta bakwai aw as-sabi'a ko eh, cikin ta ko ta bakwai ya abudullah mal malaika yana bauta ma Allah tare da mala'iku to shi kuma ba ambata masa da ba domin duk wanda abba gare shi dansa ne na annabawa don kakan nuhu ne kakan nuhu shi ko kakan mutane gaba ne saboda haka ba sai an ambaci eh, abin ƴaƴansa ba kun gane ko to ci gaba أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل علينا ويجب علينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن وبكيا To, ula'ika amallahu alaihim, wata waɗannan da an ka ambata tun daga Zakariya har zakuwa ga Idris su ne waɗanda yake Allah ya musu ni'ima minan nabiyin daga cikin annabawa bayanun lahu ko wa huwa fi ma'ana sifa wato kenan daga cikin annabawa suke duk su duka wato annabawa ne wa ma ba da hu ila jumlati shardi sifatan lin nabiyin duk wannan min zuriyati adam daga cikin zuriyar adam wato domin muna maganar samun da don haka an ka ce duk su duka suna kuma cikin zuriyar adam wato tun daga Idris wa ma hamalna ma nuhin kuma tare da waɗanda mun ka ɗauka tare da Nuhu fi safina cikin jirgi shine Ibrahim da ƴaƴansa eh, sa abin nan ko ƴaƴansa biyu ha domin ƴaƴan eh, ce Ishaqa da Yaqub sannan wa ibn ibnihi ko kuma nan da yace Ibrahim wa ibn ibnihi ya koma dan dan ku kenan kun gane ko ko kuma eh, abin nan Sam shine dan Nuhu wato Ibrahim ibn ibn ibn Nuh wato domin ya hito cikin zuriyar Sam Sam wato Nuh yana da 'ya'ya uku Samu umu wa umu ya su to shi Ibrahim yana cikin Sam wa min zuriyati Ibrahim kuma ambaci annabawa daga cikin zuriyar Ibrahim a domin ciki akwai Isma'il da Isaka da Yaqub ko an ambace su wa zuriyati Isra'il kuma an ambaci wasu daga cikin zuriyar Yaqub wato shi ake cewa Isra'il ma'ana Isra'il bawon Allah wa huwa yaqub ay musa wa harun wa zakariya wa yahya wa isa waɗannan duk bace su ashe wannan ya nuna uh, abin nan jikan ka na shi ma zuriyar ka ne don ga isa an ambace cikin zuriyar yaqub Wannan ma hadaina washta baina kuma daga cikin waɗanda mun ka shiryar mun ka zabe su ai min jumlatin daga cikin jumlar su ne ula'ika waɗannan idza tutula alaihim atur ramani in an ka karanta ayoyin Allah mai rahama karru sujudan sai su faɗi suna masu sujuda bukiyan masu kuka duk wannan ni'ima da Allah ya ba su in sun ka ji an karanta ayoyin ubangiji sai su ƙara tawadu'i su faɗi suna masu sujuda saboda haka fa kunu ya ummatan muhammad ibn ku jama'a muhammad ku zan kamar su wato kenan in kun ji ana karatun ayoyin ubangiji ku hadu kuna masu sujuda kuna masu kuka kuna bin abin da an kace kada ku yi izgili da su wa aslu um, um, bukiya wato abin nan bakawa ba kulli batil wawu ya an wallan ma kasara an kace bakiya kun kun hamda kun to ci gaba fa khalaf fa khalafa min ba'dihim khalqun كفروا واتبعوا to bayan ya faɗi a ‘yan ƙwarai da abin da ya kamata a yi koyi da shi, kwakwalan min ba da yin halban sai wasu ‘yan baya sun ka maye bayansu, a da'usula sun ka tozartar da sallah, kamar abin da Yahudu da Nasara, sun ga daggare su ne sai suka tozartar da sallah. wa tabu shahawat suka bi shawar abin na sabo to fa sawfa ila qawla gayya su za su hadu da halaka ko kuma wani rafi ne cikin jahannama ya kauna fi za su wada ciki kun gane ko illa man taba ce kenan farkon saurara farkon bacewa barin sallah da daga nan kuma sai abu ya ta karuwa domin abinda amfanin sallah ta tara ayyuka na kowane iri ta tara aiki na tunatar da kai ga Allah ga ayoyin da kake karatu na sufofinsa da Qur'ani sannan kuma ta tara aiki na jiki ga dukawa da tashi ta kaga tawadu'i ta tara imani eh, sannan karatu sannan ba haka dukawa da tashi domin in zuciya na da imani bata bushe ba sai jiki ya tabi ya zama mai laushi kun fahimta ko bayan haka nan kuma ta tunatar da kai sauran mutane duk bayan Allah ne karka cuce su in ta kyautatu sauran abubuwa sai su kyautatu in ta baci shi kenan zuciya sai ta baci ah, sai in zuciya ta baci sai a komo ga shawa da mutum ya kama shawa da hushi shi kenan niwa ne sai faɗa eh, don me aka walakanta ni eh, kun da ko hmm, daga nan kuma abu ya baci Allah tsare mu eh, wajen yin ta shi da farkon gyara wanda bai ta ta da kyau ba ya barta ba ka yin sallah sai ka san yadda ake yin ta wanda ya sallah bai san yadda ake yin ta ba aikin banza hmm. wato abin nan kamar abin nan sunan Muhammad muke rubutawa Ahmad kana tsaye a alif yi rukuyi yi abin nan yi abin ha sannan bayan kanan ka ta kai ka duka ka yi dali kun fahimta ko to ga kuma abin nan baki da hannaye da abin nan kabar Allahu gashi eh. eh ba imani shi a farko ba da shi ake ja in babu imani ba ka jawuwa wa iya jawo ka daga eh, abin nan da gida yanzu ka hito yanzu in babu imani kaga da imani sai a kawo mutum a yanka ba sani ba don haka wata kullum nake cewa bai wa wata ga gwamnati da kyale addini ta ce ba ruwanta da shi abinda ake yanka mutum da shi bai ce don mi ba a kyale Thank eh. you. في سبيل to waɗanda na tozartar da sallah an ce za su haɗu da halaka illa man tabu sai wanda ya tuba gabanin shi mutu wa amana ya imani wa amala salihan ya aikata aiki na kwarai shi kan wata Allah zai gafarta masa abin da ya gabata wata aiki na kwarai ga shari'a wa ulaika dakhulul janna su kan suna shiga aljanna wato laihin su na farko bai sa a sa su cikin wuta Allah zai gafarta musu wala na shay'a kuma za a rage su da komi ba min sababin na ladarsu laihin da sun kai na farko bai sa Allah ya ce na ki su duk yadda mutum yayi laifi ko kahirci ne yana gafarta masa matukar da ajali bai zo ba jannati adnin wato za su shiga ba a rage musu komi sannan aljanna zama suna shigarta ai aljanna zama wato min min aljannati wato allati zan cikin baka allati wa'ada rahman wanda yake Allah yayi wa'adi gare ta mai Allah mai rahama yayi wa'adi da ita ibadahu ga bayansa bil gaibi tun su ganta ba ai gaibi na sun hukuta gare ta amma Allah ya ce zai ba su in matukar dai sun bi abin da ya ce sun yi sallah innahu kana wa'du matiya lalle shi ubangiji wa'adinsa ya zama wanda ake zoma ai ko kuma shi wa'adin yana mai zuwa ne asali ma atu shi kun fahimta ko ai mau'iduhu huna aljannatu alkawalin da yayi wato aljanna yatihi ahluhu wato mutanen alkawalin za su zo masa la yasma'una fiha la yasma'una fiha la ya sama una fiya lagawan wato waɗannan shiga aljanna ba su jin mugunyan magana a cikin aljanna illa salama amma suna jin gaisuwa ta aminci min mala'ikati daga mala'iku alaihim gare su ke assalamu alaikum ya aljanna aw ah, min ba alaihim ala bal ko ko sashe su dora gaisuwa ga sashe assalamu alaikum suna ziyarar juna walahum rizqun ya suna da abincin su a cikin aljanna kufuratan wa ashiya safe da marece ay ala qadarihi ma fi dunya kamar yadda suke cin abinci safe da marece abin nan cikin duniya haka lahira walaysa fil jannati naharun babu rana balle a ce akwai safiya akwai marece wala laylun babu dare bal daw'un wa nurun abadan kullun haske ne kun fahimta ko eh, amma da an ka ce za a ba su abinci sai da marece wato kenan lokacin da suke so dukkan kamar yadda sun kasa ba nan duniya ba a canzawa to ci gaba to tilkal jannatu wancan aljanna wadda an ka faɗa wadda za a sa masu sallah wadda sun ka tuba ita ce wannan nuri su mai na makanta ke wadda yake za mu gadar da wanda ya zama mai tsoron Allah daga cikin bayinmu ba dai abin da yasa kake son ka samu da don ka yi gado ba to Allah zai baka gadon aljanna in ka shiga ba a bukatar ƴaƴa can saboda haka shi an huta da haihuwa an baka abin da yake ka gada kuma ba a amshewa eh, wanda duk ya zama mai tsoron Allah a can wato za a gadar da shi ita wadda ki ha ko alaihi muwanzar da wannan aljanna gare su min samaratin ta ko min samara ta kawa wannan shine amfanin tsoron Allah da sun kai kama ka alal warith malu umwarithi kamar yadda dukiyar uba mai gadar da shi ke wanzuwa gare shi wal warathatu aqwa labzi yusta'malu fi tamliki wato in an ce mutun ya gada kun ga shi tsanani ya yi a ce samun sayayya ce ai gado sayayyi kun ga hinunawar ya mallake shi عنده ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما ba Allah yake zai gadi kasa da duk wanda akan kasa ba wa zakara aidan ba al-akhbari man kana kuma ya ambaci laburan waɗanda na zauna akan kasa wa kaifa ashi da yadda sun karayu hum wa zuriyatun da su da zuriya sun fiya cikin ƙasa fi da'awati ila Allah ilayhi ga kira zuwa gare shi sun ma khalafa min ba'dihim min ba'dihim sannan bayan haka nan wasu sun ka zauna baya cikin su fiya cikin ƙasa min man zayyul ibada wanda yake sun bar ibada ba su yi ba bayan ya faɗi haka nan in kala bil kalami lis samai wato an faɗi ƙasa da yadda an ka shirya ta an an kuma an tashi zuwa sama wa aliya da mutanen sama fa qala taqulul mala'ikatu mala'iku na cewa wa ma ana tanazzalu illa bi amri rabbika mu an yi an sama ba mu sauka zuwa ga ƙasa illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijin ka ya Muhammad da kuma bayna aidina wa ma aidina wa ma khalfana wato ubangiji Allah shi ya san abin da an gaba gare mu da abin da baya gare mu menene abin da an gaba gare mu min umuris sama idan al'amuran sama wal da ƙasa a zahiri to da bayyana ni shi addasu wa ma na da abinda abba ya gare mu min man lam yasil ilaihi ilmuna ga abinda ilmin mun bai kai gare shi ba min umuril gaibi na abubuwan fake allati ma atla'ana alaiha wanda yake Allah bai sanar da mu su ba bai ganar da mu ba wa ma bai da zalika haka nan abinda tsakanin gaba gare mu da baya gare mu min al'umuri na al'amura allati aramna ha wadanda mun muka sani wa khallamna ko wajahilna al hikmata biya mun ka jahilci hikimar da a cikin su wato ne abin da a tsakani ai lahu mulku zalika jami'uhu shi adda gaba shi adda ba shi adda tsaka wa ma kana rabbuka nasiya sannan kuma ka ya Muhammad bai zan wanda ake mantawa ba ai la yunsa ba iya mantawa da shi ta'ala lima yadullu ala wujudi in kana son ka gani akwai Allah ko babu bude idanunka ko mi ka gani yana tunatar da kai akwai shi kun gane ko ko lalaba ko iska ga iska ma kana iya taba shi amma ba ka gani yana yiwa yakan saka nan saboda haka shi bai yiwa a ce ubangiji an manta da shi la yunsa ta'ala ba amince Allah lima ya dullu ala wujudihi ta'ala domin abin da ke nuni ga samuwar shi min athari sunhi na gurabun ayyukansa wa kamal sunnati da kamal ikonsa ala kulli shay'in ga komi wa kullu shay'in yantiqu bi zikri komi yana magana yana cewa Allah na nan Allah na nan kuma tsarkakakke ne mai iko ne mai kaza wata zai da tsarkake shi saboda haka shi ba yiwa amanta da shi to ci gaba رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا to huwa rabbus samawati Allah shine ubangijin sammai wal da ƙasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su ay kullu ma fi sama duk abinda a cikin samai da abinda a cikin ƙasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su duk abiduhu bayan sa ne ta'ala madaukakin sarki wa laysa lahu fiha ibnun bai da cikin su subhanahu domin muna magana samun da ne kun gane ko wala sharika lahu ba kuma abokin wala sharikun ko kuma wani abokin tarewa babu fa abudu wazabil libati don haka wato ka bauta masa shi kadai babu wani da ko wani abin nan wanda zaka hada da shi wanda li ibadi kuma ka dauki hankuri mai tsanani ga bauta masa ai isbir alaiha ka yi hankuri ga bautar wa nazif fi kulli shay'in ka tsakake shi ga komi fi zati ga zatin sa sifati da su, shi wasu ma'i da sunayen shi hal da lahu samiyya ka taba jin wanda da suna Allah kamar shi suna ma ba wani bai dauka eh, to shi kenan eh, ai man shariku, ka ta san wanda ke tarewa da shi hizbin ga suna wa ya sai an yi sama ilahan balle ma ya cancanta shi wannan a mai suna ilahu aw ahadan summi billahi ko ka taba jin wani wanda an kace mai suna ne Allahu fa innal na wato kafirai wa in sun musanam ilahan ko da suna ce ma gonki abin bautawa lam muhu Allah qad ba taba cewa wannan Allah bane ko ba haka ba wa zalika zuhuri hadiyati wannan dan ya nuna shi ɗaya ne wata ala zatu zatin sai ya dauka fil anil mumasalati ga ayi misali da shi wa idza fa annahu la ahada mithluhu in ya inganta cewa babu wani kama da shi wa lam yakun budd min tazin tunda ya zan ko ga suna bai tarewa da komi ba to ashe kenan ba maka waka sai ka bi kauya gare shi da am wa at-taslim li amri mi kauya ga al'amarin sa wal ishtigal bi ba da shagala da bauta masa wal istibar ala mashaqiya kuma dauka hankuri ga duk abin da ibada na ta kama mutum na wahala kun gane ko to wa min al-ibadati lahu to ci gaba saboda haka shi babu da gare shi ci gaba wa to wa min al-ibati lahu ta'ala al-iman bil ba'th akwai wato cikin bauta ma Allah mutun ya imani tashin kiyama ba da mutu bayan mutuwa lil ard wal hisabi ata da mutane don a gitta musu ayyukan su ay musu hisabi kuma a ba su kamko shine wal jaza wa yaqulu al-insanu ai da mitu da sahu ukhraju hayya amma kafiri wanda bai bauta ma Allah sai ya ce eh, wa yaqulu al-insanu ai da mitu shin idan nin mutu da sahu ukhraju Allah ko wato ai da mitu wato shin in nin mutu la sahu ukhraju shin kuma nan gaba tilan ne lalle za a hidda ni hayyan ina mai rai min al-qawli hidda ni daga qawli kama yaqulu muhammad kama yadda muhammad ke ce za mu mutu a hidda a tayar da mu wal istifham bi ma'anar nabi wato kenan ban yarda ba kenan shi amma na shi ai la ya ba'd al mauti kamar yana ta ni ba a rayar da ni bayan mutuwa kun gane ko warad da alaihi bi qawli ta'ala Allah ya ji mai saradi ya ce a a ci gaba awala yakul insanu awala yakul insanu anna khalaqnahu min qablu lam awala zikrul insani shin mutum mai wannan magana mai mamakin wai za a tayar da shi ba ya tunawar anna khalaqnahu huwa ta mun halitta shi min qablu gabanin samuwar shi walam sha da bai zan komi ba wa yastadillu bil ibtida'i ala al i'ada shi hujja da farawa akan mayarwa wanda ya fara halitta ka ba ga komi ba in an ce zai mayar da kai daga abin da ya rage naka abin mamaki ne ko rabbika فوربك والشياطين ثم لنضلنهم حول جهنم Allah ya ce ma annabi hawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka wata ina rantsuwa da kaina ya jingina ubangiji ga annabi don ya ƙara ɗaukaka shi ko fahimta ko ina rantsuwa da ubangijinka lanuhshirannahum lalle za mu tayar da su su masu musun tashin kiyama za mu tayar da su wa shayadin da su da shaydanun su ayin jama'u kullum min za mu tayar dukan su wa shaytan kullum min wa shaytanu ko wani da shi da shaydanin sa fi silsilatin cikin sarka guda a hada mutum da shaydanin da ya bada shi cikin sarka guda Sun ثم sannan lalle za mu halartar da su haula jahannama gefen jahannama min kharijiha daga wajenta su tsaya suna jira jafiya suna gungurfane an an an samu su sarƙa guda uh, amin jasa ya jisu wato ya gurfana uh, ko wani a tayar da shi da shi da abin da shaidanin su an samu sarƙa guda suna gehen uh, wuta kamin a jefa su Allah tsare ثم لننزعن ثم لننزعن من كله da أشد على الرحمن عتيا ثم لننزع من كل شيعة sannan za mu za mu hizge daga kowace jama'a kowace firqatun ayyuhum ashadu ala rahmani fiya za mu hizge wannan wanda ya fi su tsaurin rai tsaurin ka ga mai rahama wato bayan an taho da rai an aje su jehin jahannama daga nan wato shugabannin kahirci daga nan ba a ko tsaya hisabi don an ce ba a samu su ma'auni sai a hizge su a sa wuta tafal to ci gaba ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا باين هكذا أي حسابي sun malanalo sannan kuma lalle mu a mun ka sani billazi na kuma aulabi asali ga waɗanda yake sun hi cancanta konuwa ga wuta dukulan wato ga shiga wato abin nan domin duk gaba ɗaya za a shiga wuta sai dai mun hi sanin wanda ya cancanta ya konu da ita wanda zai tsaya ciki ai da kuran wata da kan shiga da konewa fa na da ubi muhara da su kun hanta ko to wa in minkum wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hadman maqdiya to kada kai damanin kai ma ba ka tsira sai ka bi akan wutar kun hamda ko wa in kun ba kowa daga cikin ku illa waridu ha face mai tusga mota ai dakhilu ha mai shigar ta ne kana ala rabbika hasman maqadiya ya zan abu wajibi ne ga ubangijinka maqadiya kuma an hukunta haka nan kowa sai ya bi akan wuta ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها bayan sun shiga gaba ɗai sun hau siraɗi sun manna jillazina ta kawasan nan mu tsora eh, tsamar da mu tsar da waɗannan da sun kaji tsoron Allah waɗanda sun kai tsoron kafirci ba su yi eh, shirki ba su yi kafirci ba mu tsar da su daga gare ta wa nazaru zalimin mu bar azzalimai waɗanda sun kai shirki da kafirci mu ba su yi a cikin jisiyan suna gungurfani Allah rukab bisa goyi in azan mutum ya shiga cikin wuta kuma an ɗaure shi da shaidan suna gurfani yau shi zai hita Allah ya tsare mu wal murad bil wurud da ake nufi shiga wuta al murur ala sirad shudewa akan sirati fa innahu mamdudun alaiha za a mika abin nan wato lokacin da za a yi hisabi sai an kawo aljanna kowa na cin kanta ga gidansa ga komi naci har kowa ya san gidansa kamar na ya sani sannan a tawo da wuta daure a aza tsakanin mutane bayan an gama hisabi kamin a yi hisabi ma irin waɗanda masu tsaurin kai waɗanda yake su sun kabar da mutane su sai a ɗauke su a jajjewa kun gane ko bayan an yi hisabi a ce to ku tafi kowa da gidansa Shi ne wani ya wuce kamar walkiya wani ya wuce kamar gudane wani ya wuce yana jin gindi wani abin nan akan tozo bakwai tozon farko ne abin nan imani in mutum ya ketare shi to alhamdulillah duk yadda an kai dai zai hita hmm. to ina ne Eh, eh. Jabir ibn Abdullah an ruwaito daga Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa al-wurud ad-dukhul da an kace ilkun in minkum illa wariduha tusga wannan ina ne wato shiga fala yabqa wala fajir wani mutumin kirki ko wani fasiki ba yawan zuwa illa da halafa ya shiga wuta wata kuna alal mu'minina barda amma ga mu'minin sai ta zama sanyi kamar yadda wasalamanta za a aminci kamar ta zanga Ibrahim kamar kana ala Ibrahim kun gane wa fil hadisi ya to cikin hadisi wa taqulu nar lil mu'minina jadi ya mu'min wa qad arfa'nu wa kan ah, lahabi yi gudu ya mu'mini asken ka ya ya bice wuta da abin nan harshe na shi sahib anuri eh ba ta son abin nan ya wuce wa idza tula alaihim wa idza أتتلى عليهم آياتنا بينات وعلى الذين كفروا وعلى الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما wai za tu la'aihim ayatu da an karanta ma mutane ayoyinmu wato muminai da kafirai nan duniya yana karanta musu ayoyinmu ana ta ga abin Allah ya ce bayyana ta ayoyin nan bayyana, nu babu duk wani rikici qala alladhina kafaru sai wadannan kafirta su ce lil ladina amanu ga wadannan sun kai imani ayyul fariqaina khairu maqam wani daga cikin jama'a biyu yake kyawun matsayi ku diba wani kyawun gida da kyawun halitta ba muhim ku ba to shi kenan ku ce abin nan dan ɗaya kun bi Muhammad za ku yi mu hmm? ayyul fariqai ne wani daga cikin jama'a biyu ya kyawun makaman modin tsayi wa sanadiya kuma wane ne himu abin nan fati abin nan kilab shine nadiya wane da yake kilab mai mai kyawu bi ma'anan nadi wa huwa mujtama'ul qawmi inda mutane ke taruwa ya haddasu na fihi kun ko ya nuna nahanu wato mu kenan ke kafirai su ce su sun kai kyawu fatakunu khairan min ko kana kunu khairan min tunda ya zan nan duniya mun hi hiku wadata mun hiku kyawun gani har lahira ma haka za mu kun gane ko eh, wato shine kamar yadda suke cewa kamar misalin duniya kamar misalin akhira hmm. to wa kama halakana wa kama halakana qablahum min qablihim ajal hasan Allah ya ce wannan ganin duniya ba shi ne ba shi ne makasudi ba wa kama halakana da ya muka halakar eh, qablahum min qarn da ya muka halakar da al'ummomi gabanin su su masu da'awa suna da wadata kuma asanu asasan su waɗancan na farko sun yi su kyawun kayan ɗaki ma wari'iya sun yi su kyawun gani manzaran kyawun mina ru'yata ga gani faka ma ahalaka nan kamar yadda muka halaka wadancan kayan ɗakin su da kyawun ganin su bai hana bai hana halaka su ba likubriyan saboda kahircin su haka nan nuguliku haƙurai waɗannan da ke alfahari yanzu akan muminai da abin nan samu za mu halaka su قل akwai ثورة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل كتي من كان في الضلالة دون falim dillahu rahman madda ubangiji shi mika masa wato jin dadin duniya madda mikawa wato wanda ya zan ya yarda da duniya to Allah shi ta kara masa ya wadata kenan shi ta lalacewa eh, kun fahimta ko to hatta idza hatta ila ma yu'aduna imma al'azaba wa imma as-sa'ata wa ya'lamu فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جودا ba a yi masa bin wannan addu'a ba a yi ta ƙara masa hatta idza ra'u ma yu'adun har lokacin da mutuwa ta zo gare su suka ga abin da ake musu wa'adi da shi in mal azaba ko dai azaba ta same su tun da duniya kamar kashi da kamu wa in masa ko sa a tashin kiyama ta zo al-muhtamin da Allah jahannama ga dukuluna wato kenan jahannama su shiga fasa ya lamuna za su sani man huwa sharrun makana wane ne ya sharri ga wuri su ko muminnai wa an afa junda wane ne ya raunin eh, sojoji masu tsare shi afun tu amul mu'minu ko ko mu'min wa junduhum shayatin abinda aron abin nan runduna su wadda ke yi musu yaki dai, wa jundul mu'minina alaihim kuma abinda eh, sojojin mu'min kan su al mala'ika malaika to wa yazidu Allahu alladhina tadahu hudiya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda na'ura ajewa wa yazidu Allahu alladhina tadahu kuma Allah na ƙara mu waɗanda na shiryu da imani ya ƙara musu hudan shirya ai bi ma yanzu la alaihim ayati domin kullum aya ta sauka mutum yayi imani da ita Allah ya ƙara masa shirya wal baqiyatu salihatu ayyuka na ƙwarai masu wanzuwa hiya ta'atu shine ayyukan ta'a ta qali sahibi amma to ka aikin ƙwarai aikin ƙwarai din nan zai zauna har abada to mutum ya yi ayyukan kwaye masu wanzuwa khairun sun fi inda ka wajen ubangijin ka sabon samun lada wa khairun maradda kuma sun fi ga makoma ai ma yardu ilaihi wato abinda mutum ke tusgawa gare shi wayar shi koma zuwa gare shi wato a ce aikin kwarai ne yafi bi khilafi amal kufar banda ayyukan kafirai wala khairiyatu huna fi muqabalati qawlihim ayyul fariqain khairun nabiyya ba yabatu sun ce adiba wane ne ya fi kyawun abin nan ba kyawun wurin matsayi da wurin abin nan sunan shi wurin jama'a to an ka ce kenan baqiyatu salihatu khairun wa ayyuka na kwarai sun fi sawaban ga samun lada wa khairun kuma sun yi maraddan ga makoma ai jama'atan wa awana wa illa fahum la sawaba lahum wato kenan an yi muqabalan magana da magana ne in ba don haka nan ba su kafirai ba su da lada wa aqibatuhum la khaira fiya kuma wato aqiba su ba ta da ba ta da wani alheri Allah shiryar da mu amin ولده sun mazakara ta ma yi ujibu, wato sannan Ubangiji ya taho da maganganu waɗanda yake na ban mamaki, min ta hayyulatul kufari wato na abin nan suran tawar da kafirai kai ga kansu su waɗi abin da suke so, allati la tastanidu ala hujjati. waɗannan takhayyulatu wanda yake ba su dogara ga wata hujja ille kawai haka suke so su kaddara su faɗa wa qala yace afara aital bi kafar bi shin kaga wanda ya kafirta da ayoyin mu lamma tuliyat alaihi lokacin da anka karanta masa ba ba asim ne wa'il ɗaya ba kamar shi kenan wanda duk an karanta masa sai shi ba abin shi ba abin wata fassara wa ya yace don izgili la uta yanna malaman walada ni kan lalle za a bani dukiya da 'ya'ya, Allah ta kadil ba ta in an tayar da tashin kiyama to ai ni za a bani ƴaƴa da dukiya yurwa an ruwaito anna al asib ibn wa'il talaba minhu khabab ibn al arad wato shi khabab ibn al arad wato ya neme shi makeri ne yayi masa kira abin nan minal badar ko minal badari ne kuma yana cikin waɗanda yake sun halarci badar saboda haka eh, zama badari shine gayar daraja na sahabbai an ya kadiya lahu ujratu amalihi wato yan neme shi ya biya masa lada aikin sa mina siyagati lahu wato yayi masa kira yana son ya biya shi wa khawafahu bil ba'th ba'da al maut kuma ya tsoratar da shi domin shi musulmi ne yace in baka biya ne ba ranar tashin kiyama Allah zai karbi wannan bashi lokacin da baka da shi min khaisu ko il mujazat mujazat fi wa cewa wato za a yi sakamako ranar tashin kiyama bayan an tayar fa qala lahu al-asi istiza'an sai asi yace masa yana mai izgili wa ta'annutan kuma mugunyar abin tambayar walakanci sai ce la'utiyan na malaba walada ai za a bani dukiya kuma za a bani yaya fa aqadi in biya ka wa halafa yaminan fajiraji yayi rantsuwa rantsuwa yace wallahi za a bani ƴaƴa da dukiya har in an tayar da mu in biya ka daga ciki amma yanzu ba zan biya ka ba atala algaiba to sai ubangiji ya ce ya tambaye shi atala algaiba shin ya ga abin da afake ya san wannan abu sai za a ku a bashi har a bashi yaya da dukiya ta ittakhadha inda rahmani walada ko ko ya riki ahada ya riki wani alkawali wurin ubangiji na cewa za a bashi dukiya da yaya waɗanda za su taimake shi kun ga dai kenan ko da lahira kenan mutum ya samu yaya don su taimake shi ne balle nan duniya hmm, yana da abin nan yana da wani alkawali wanda ya rika kalla sanaka ونمد له من العذاب مدا كلا لا بذلك wato ba za a bashi ba a'a ba za a bashi ba sanaka ka tubu lahu sannan kuma za mu yi umarni da rubuta wa ma ya kula bin da yake faɗa din nan na izgili duk za a rubuta wa na muddu lahu min azab madda sannan mu miƙa masa wajen azaba madda miƙawa ai nuziduhu bi zalika azaba za mu ƙara mai azaba ko azabi ko bisa ga shi yadda azaba kabri abin nan kafircin sa kun gani da min al'azabi madda amma in an yi amfani da amadda to abin an bashi ni'ima wa amdannakum bi amwalin wa banina waje lahum jannatin wa nakhilin kun gane ko da waɗannan da waɗannan kalmomi an ka littafai ke wa mutane izgidi a ce an bashi madad madad na azaba kun gane ko hmm. kalla Wana ما يقول يأتينا فردا ونرثه sannan mu gadar da shi abin da yake cewa min almal na dukiya wal walad da ya'ya nan duniya muna bashi wa yati na farda sannan ya zo mana ranar kiyama shi na shi kadai la mala lahu wala walad baya da dukiya baya da ya'ya lahira haka nan zai koda mun bashi anan duniya to a lahira zai tawo mana haka nan to ci gaba واتخذوا من To masu bauta mala'iku su kuma wattakhadhu min dunillahi wato sun karki abin da ba Allah ba wato masu bauta ka ali hatan sun zan abin bautawar su li yakunu lahum izza don su zan wani karhi gare su ranar lahira wato wai su yi ceton su wurin Allah bi Allah azabu na cewa wato su yi karhi ba za a yi musu azaba ba don haka suke bauta ma gumaka kalla النار فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم kalla كلا ai la لا مانع من عذابهم با da zai hana موسى عذابا سيكفرون kafuru سو bi ibadin su بوتا ما ake bauta ma za su ta da abin nan ibada sun kai su ce mu kan wallahi ba mu san kuna bauta mu na ba ruwan mu da ku kun fahimta ko wa yakununa alaihim lidda su zan kishiya gare su su zama kiya gare su fil wa wato fil qamus liddu fil khusumati min bi radda huwa mana hu bi rifqi wato abin nan ya zan liddin sa wato ya kenan ya saba masa wato ya yi kiran abin da aka san abin da ya kiraya wato za su komo su ce mu ƙarya kuke mu da ba ku bauta muna ba kun ba mu san kuna bauta muna ba to ci gaba alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin To abin da a tafe bayan waɗannan da bayan haka nan ga ta'aqibi ga abin da sura ta kunsa zuwa ƙarshen sura wato duk wannan manyan manyan muhimman eh, ma'anoni ne an ka ɗauko an kai taqibi da su wato bayan an ba da surar yadda take bayan haka nan kuma a tsora jawo hankulan mutane ga muhimmai ah, yace alam tara anna arsalna shayatin alkafirina ta'uzuhum azza shin baka gani ba wato umumun aika shaytanu akan kafirai ta'uzuhum azza suna musu tsuwa wato abin nan kafir duk mai bauta ma wani Allah to Allah zai sa masa wani abu wanda zai tsoratar da shi kamar masu bauta ma ka sai su dora je kamar ana tsuwa kun fahimta ko wannan ko ko ta yi abin nan kamar yan bori sai su ji kamar sauti wato na abin nan ko ko yace in kana yi abin nan cikin daki za ka ga um, abin nan cinya ta fado hannu ya fado yana yi wa a suranta masa ya gani domin abin nan abin da mutum ya ya ba da gaskiya gare shi kamar yadda wani abin da mugun malami yana so abin da wani ya sarauta sai ya ce masa za kai shekara talatin Ah, abinda alama gaskiya shekara talatin za ka yi na mulki wato in ka yi bacci wato kwai zai fado ko wani abu zai fado kamar kwai daga sama in ya fadi zai kasu kashi talatin to ko wani kashi guda shekara guda kenan da zuwa na ya fara bacci sai ya ga abu daga sama ya fado ya fashe talatin da ba yana tunaninsa <laughs> eh, haka ne a eh, shi ne wato ai hum illa ma'asi baka ga wato abin nan shaytanu da an ka sako su zuwa ga abin nan kafirai ba suna musu tsuwa suna abin nan hirgi suna zaburar da su zuwa ga zunubi aw hum bi shiddatin ko suna tsoratar da su da tsawa aw tugurihim bi sautin ghairi mafhumin ko kuma suna yi musu amana suna rudin su ga yin da suna rudin su ga daban tsoro da sauti wanda ba ba sani ba qadi dil kidir kamar yadda tukunya ke motsi abin nan in ta tafasa wal mirjal ko tukunya karfe idza idza gala lokacin da tukunya ta tattafasa kuma suna wani sauti ta da galyan tsananin abin nan nasu ne sunan shi tafasa ta yi tsanani har ta su mai alhusa tun har da jin sauti to haka nan su ma aljannu ke musu magana sai da dora ta kun ji aljan ya zo azza wato abin nan kamar abin nan masu bota magiro wato magiro wani abin nan wani mutum ne za a naɗa shi magiro sai ya tafi akan daji ya zan tsirara can yake zama ana kai masa komi bayan haka na radda za a yi wasan magiro sai ya taho a yi mai wani abin nan ai dodo ya shigo cikin abin nan wato ya ta faɗi maganganu bayan haka nan sai a ce to ya tashi daga wannan gari zuwa wannan gari wato domin busawa kaho zai yi yan uwa ne da a can su kuma su busa nan cikin ne su sai a ce ya taso daga gari kaza ya kai gari kaza daga can shi ko wancan sai ya hito sai su yi tsammanin aljannu ne ke tashi daga wannan gari zuwa wannan gari to eh la ta'jal alaihim an an ka ce annabi kada shi yi musu gaugawa da neman yi musu azaba inna ma na'uddu lahum wata muna kidan ya musu kwanukan su da rayukan su ko kuma muna kidan ya musu lumfashin su addan kidan yawa ila wakati azabin har zuwa ga lokacin azaban wato samu su ido kada kada ka damu ci gaba يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا كأن بتا يوم نحشر المتقين رانا دزا متاد ما سطولون الله بإيمانهم إلى الرحمن وفدا zuwa ga mai rahama wafdan jama'a wato masu lokacin da an yi hisabi za a kasa mutane kashi biyu waɗannan delegation girmamawa su ne za a ɗauke su zuwa aljanna cikin ni'ima kaga wafdu girmama su ake yi wato ranar da kenan za mu kora masu yin masu tsoron Allah ila rahman zuwa ga Allah mai rahamawa kenan zuwa ga aljanna shi wafida suna bakin girmamawa su suqul mujrimina su suqul mujrimina ko mu kora masu laifi duk wurin da karicin su ila jahannam ga wurin da wato ashe su kuma kafirai lokacin da ake kora su ba ba ne kamar yadda ake gargada jakuna ne ila jahannama wurda suna masu tusgawa da karhi wato babu cikin walakanci wato ka ambata musu wannan yini don su ko za su yi tunani to ci gaba illa To a ranar da ake gargada su kuma ranar da ake tafiya da waɗannan manyan baƙi zuwa aljanna, to a ran nan lamliku na shafa su masu bauta ma wani Allah ba su mallakar ceto. Illa mani ta hazain da ramani da sai wanda ya ɗauki alkawali kawai wajen Ubangiji shi ɗaya za a iya ceto. Ai shahadatu Allah ilaha illallah wa tabarru'u min alhauli wal quwwa shi shi yarda da ba abin bauta mu da gaskiya sai Allah sannan ya barranta ga kowane karfi in ba na Allah ba illa billah sai da Allah wa adami raja'i ghairi Allah kuma ba yayi da fatan wani in ba Allah ba shi ɗaya zai iya shi ɗaya ɗauki alkawari wane ne ya faɗi wannan magana wane ne wannan fassara qala ibn abbas shi ne alkawari ka yarda la ilaha illallah ka barranta daga kowane karfi in ba na Allah ba sannan komai za ka yi kuma ka yi fata samun shi daga Allah kawai wannan shi alkawari eh to su masu bota mu wani Allah wa ƙalu sun kace wato haza rahman Walda, mai rahama ya riki wato kenan kafirai suka ce mai rahama ya riki wato mai rikin yahudu sun ce uzair ɗan Allah nasara sun ce isa ɗan Allah wa man za'ama min al-arab anna al-mala'ika banatullah haka nan waɗanda ke cewa suna bauta mala'iku mala'iku ƴaƴan Allah ne kun ga wato kenan duk halin kafirci iri guda ne eh, ko da mutane sun saba ga tuwafi amma halin su inda kafirci ne iri guda ne Allah tsare mu eh, eh wanda yake wannan shine sura ke kokarin korewa na na ubangiji kama a ce ra'ufur rahim akwai sifa akwai suna guda na Allah wanda yake bai tarewa da kowa gare shi wato shine Allah akwai sifa guda wanda yake bai tarewa da kowa da shi rahman ah, amma ana ce abun rahimu ko ah, ana cewa rajulun ah, rahimun ra'uf kamar ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim kaga wata waɗannan sufofi ne waɗanda yake na Allah amma ga mutum ma'anar su daban ga ubangiji ma'anar shi daban kai kana da rai Allah na da rai irin naka ne a to haka ne da ƙarji tubshen idda wata ku masu bauta masu jingina daga Allah kun taho da wani abu idda wanda yake mai girman kyama hmm, kun taho da wani abu wanda mai girman kyama domin wannan shi ne sura ke karantarwa kun gane ko takadu samawa Ta kada sama ta ta هدا nan wato يتفطرن suna kusa su tsage سساجي hu saboda wannan magana mai muni watan shaqqul ardu kuma ƙasa tana kusa ta tsage wata khirul jibalu hadda duwatsu su abin nan su kece su abin nan hadda wato suna masu abin nan su haɗu da juna su su faɗi su eh, haɗu da juna su kakkare saboda cewa akwai ɗan ga Allah wato sama da ƙasa da kowa duk girgiza yake yi an da aulin rahmani wala duk saboda mi wannan eh, abin nan tashin hankali an da aulin rahmani wala da domin sun kira mai rahama wai ya samu ɗa wato ku diba kenan wanda ya zan rahman bai zan mai kamala eh, abin nan tausayi ba don kullum yana shi ta ɗansa akan wani eh, kun fahimta ko yana son ya gade shi eh, da kowace hali ya cancanta ko bai cancanta ba mm, ya aza shi akan mutane ya cancanta ya zan shugaba ko bai cancanta ba duk wata waɗannan halaye ne na ko ba haka ba <coughs> Allah saukace wa ma yan bagi wa ma yan wa ma yan bagi rahman ba ya kamanta ga mai sunan mai rahman mai rahama ba ya kamata gare shi an yi take da walda shi da kida ai ma ya liku bihi zalika wannan bai dace da shi ba in kullu man fis samawati wal ardi illa in kullum man fi samawati wal ardi ba wanda a cikin samai da ƙasa illa ati ne, fate mai zo mai rahama abdan yana bawa duk wanda a cikin ƙasa mai hankali zai ba kowa face ranar lahira zai zo shi na bawa ai dalilin kaskastacce khali mai kankan da kai yawmal kiyama wa minhum uzair wa isa ko da suke annabawa to balle sauran abubuwa annabawa manzanni su za su zo haka to balle sauran abubuwa kenan to ci gaba Laƙar asahun duk waɗanda abin nan za su zo Allah ya lisahe komi ya lisahe masu bauta da waɗanda ake bauta ma mu adda ya ƙidan yesu ƙida fala ya kafa alaihi um, um, mablagu jami'un wato kenan adadin da sun ka kai bai boyi gare shi ba wala wahidu domin kowa duk kowa abin nan bawa zai zo mu ubangiji da mai bauta da wanda ake bauta ma saboda haka kowa ya tafi cikin tsoro sai wanda Allah ya tsare hmm. wa kullum wa kulluhum dukan dai mutane da mala'iku da aljannu atihi yawmal qiyama kowanne su mai zo mu Allah ne ranar kiyama farda yana shi kadai bila mal ba dukiya wala nasir ba mai taimako yamna uku wanda ke hana shi daga azabu ubangiji sai dai Allah ya tsare shi إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إن الذين آمنوا للي وأن دسون كاي إيماني سكا أيكة أيوكا نقرأي سيجعل لهم الرحمن ودا واتو مي رحمة الله زي سنيا موسو سويا فيما بينهم سكانهم سيكا سنة سنة جونا يتوادون سنة سويا سكانهم سو ويتهابون سنة سنة جونا wa sannan kuma Allah ya so su eh, kun fahimta ko don haka kuke ganin kullun musulmi tsakanin su ba su fada yana yiwa su yi jayayya inna mi ahid da gaskiya amma wannan ba su kai su ga fada domin rada an ka zauna ba a jayayya an mutu kenan jahili shi ne kaza kamar tumaki an kora su koro eh, <laughs> kun fahimta ko hmm, to ci gaba إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما To fa inna ma sannahu bil lisanika ta ka sani hakikatan mun mun hore shi da harshen ka kawai shine larabci ai lugatukal lugatukal arabiya wato ta larabci saboda haka tunda an ce an hore shi da harshen annabi ko wani harshe an kasa qur'ani ciki wato bai zan qur'ani ba eh, sai dai ma'ani ba ka iya ɗauko qur'anin da an ka fassara cikin wata luga ka ce wannan qur'ani ne don ka fassara ra'ayin wannan mai fassaran ne kun fahimta ko eh, ko hukunce hukuncen da ake fitarwa duka ba ku jance an alfuru'u zanniya ba eh, qur'ani da hadisi su asali su a hakika sauran duk abin da an ka fitar tsammani haka yake eh tsammani ne akwai sauki wajen ɗauka ba sai ka ɗauka da alwala ba ka fahimta ko amma kuma qur'ani abin nan ya taho da cewa hadithi ana ɗauka shi babu alwala amma qur'ani ba a taɓa sai da alwala kun fahimta ko eh, kuma wajen sayarwa wannan kun wajen malamai sun saba can na farko ana iya sayar da abin nan mushaf ana iya sayar da hadithi. domin gaskiya ne amma kai ba ka iya sayar da littafan fikihu kamar risala Eh, wata can da domin ba tabbata ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba eh, sai dai an an ce abin nan wa qala Allah ba sai eh, ibn yunus wal an mashabul andalusi wata malaman karshe sun yi ittifaqi littafan fiqh ana sayar da domin in ba ai shi kenan sai abu ya lalace kamar abin ijara ga karantar da qur'ani ko ijara ga karantar da littafai Eh, kana ijara a karantar da kai Qur'ani ko a karantar da kai hadisi ka san ma'anar eh, abin nan eh, lafzin sa da ma'anar shi amma kuma hukunce hukuncen da a ciki fa ana iya ijara domin na karantar da kai wato ra'ayina ne nake gaya ma na sai ma ra'ayina wanda yake ban tabbata ba kun fahimta ko? Ah, to tun da ban tabbata ba malamai ne cewa masallacin madina ga wani hadisi misali wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah masallaci na wannan tafi sallah a kowane masallaci da lada dubu illal masjidil haram sai masjidil haram wannan na faɗa da Hausa ne to wajen fassara shi Malik na cewa masallacin Madina ya fi kowane masallaci daraja Ah, domin wato abinda ah, ra'ayin da ya ja shi Allah na zaban mu annabinsa abin da ya fi duka saboda haka tun da ya kai shi Madina ya aje masallacinsa wato ya fi kowane masallaci lada ah, ko da na Makka ne sai dai ba da lada dubu ba wato illa kenan ya komo ga yawan ya komo ga adadi ya fi shi amma ba da lada dubu ba amma sauran masallatai na Kaduna na Zariya da wane ne duk abin da lada dubu ku fahimta ko eh, ra'ayin malik kenan domin yana ganin annabi ana zaben masa abin da yafi don haka ya fassara wannan hadisi da wannan ya dauki istizna'i ya koma ga adadi ba ya koma ga fifiko ba ka gane ko eh, shafi yana cewa a'a masallacin makka shi an ka sauka shi a cikin qur'ani fihi ayatun bayyinatun muqamu ibrahim nan eh, da annabiya abin nan shine asalin komi saboda haka shi yafi saboda haka wato eh, maganar annabi da ce wato sallah a masallaci na wannan tafi sallah eh, tafi sallah a wani masallaci da lada dubu in ba masjidil harami ba wato shi masjidil harami shi ko yafi shi yafi na madina so da mi ka dogara da wannan yace domin shi a cikin qur'ani ko da imani ko waɗanda yake masu aiki da abin da shari'a ta ta kunsa wa zira bihi kauman ludda kuma kai gargadi da shi ga mutane masu tsananin husuma kun fahimta ko alad wato mai tsananin husuma wato waɗanda yake su ka su dora jayayya da ƙarya abin nan sune kafirai Allah ya tsare mu sura ta ƙare fito a saura guda wa kam هل تعز منهم من أحد تسمع له To kam a na qablahum min qarnin da yawa mun ka halakar gabanin mutanen wannan wannan zamani mun ka halakar da wato abin nan al'ummomi ai ummatu min al'umma wato al'umma ta al'ummomi wadan sun ka shude bi takazibihim rusul don sun ta manzanni wato hal tuhissu minhum min adam can na farko da mun ka halaka kana shin jin wani daga cikin su kana jin samata wani daga cikin su aw tazma'u lahum rikza ko kana jin wani sauti ko da sautin takalman sa kana ji ciru to kenan uh, waɗannan mutanen zamani su ma ba su yi imani ba ka za su wuce kun ta ko eh, kama halakana ulaya kama idan mun halakar da waɗancan nuhuliku ha ulaya muka halakar da waɗannan wani sun kake imani da abin da mun ka sauka sura ta kare